Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci a cikin sabon shirin lafiya jari ce da ke zuwa daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Umai Masani Abdulmomin. lafiya jari ce kan mayar da hankali kan matsalolin da suka shafi kiwon lafiya da hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cututtuka da ke barazana ga rayuwa a yau da kullum. Shirin a wannan lokaci yaya da zango ne a tarayyar Najeriya domin duba yadda aka gudanar da makon shayar da nonon uwa zalla ga ƙananan yara wanda a wannan litinin ake kawo ƙarshen sa. Waɗannan kwanaki bakwai da ke somawa daga ɗaya zuwa bakwai ga watan Agusta an ware su ne domin nuna mahimmancin nonon uwa ga lafiyan jaririnta. A rahotonta na bana hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO da ta ware wannan mako ta bayyana cewa sharadin nonon uwa zalla na tsawon watanni shida a farkon rayuwarsa bai samu karbuwa da ake bukata a faɗin duniya ba. Hukumar ta kuma ce kasashe ba sa mayar da hankali wajen zuba jari a harkar shayar da nonon uwa zalla. Kasashen da wannan abu ya fi muni sun hada da India da kasar Sin da Indonesia da Mexico da Nigeria. Dr. Zainab na iya kwararriyar likitar yara ce a babban asibitin Wusi da ke birnin tarayya Abuja kuma ta soma ne da yi mana bitar mahimmancin shayar da nonon uwa zalla ga jarirai. Gaskiya yana da matukar amfani ga lafiyar yaro saboda ya zama kamar rigakafi ga yaro yana hana su zawo da cututtukan da suka shafi hanyar numfashi irin su pneumonia waɗanda waɗannan su ne kan gaba wurin kashe yara ƙasa da shekara biyar. Sannan nonon uwa yana tare da duk wani eh, sinadari na girma da lafiya da kuzarin yaro da kuma abin da ya shafi kwakwalwa so duk akwai shi a cikin nonon nan so baya bukatar wani abu ko da ruwa ne daga ranar farko da aka haife shi har zuwa wata shida na rayuwarsa kuma ana son shawarar ya kasance an ci gaba da shi har zuwa shekara biyu sannan ita ma gwamnati ya kamata ta ƙara mai da hankali ta sa kuɗaɗe wurin inganta faɗakar wannan da wasu iyayen suna ganin kamar in sun shayar nonon su zai zube to sun fi son su ringa hadawa da formula na yara so akwai kuma abin da gwamnati ya kamata ta yi akan wannan ta hana eh, siyar da waɗannan abincin gwangwani na yara to shin wai ma wani tanadi gwamnatin najeriya ta yi wa wannan mako na shayar da nonon uwa zalla ga yara Dr. Matthew Ashikeni shine mukaddashin shugaban hukumar lafiya a matakin farko da ke birnin tarayyar Abuja ga kuma abin da ya shaida mana. muna yi wanda za mu kira kama baby show uh, baby show shine za mu kawo yara wanda mamansu sun ba su nono sun sha su da kyau kama har wata shida ba su ba da ruwa ba ba su ba da wani abinci ba sai nono yaro na sha to so, baby show nan sa kawo su a duba su kuma ga yadda suke duk wanda sun sun gan ana yi da kyau kuma yaran suna da lafiya jikinsu da kyau za a tiya maman to gashi kin yi kokore ga kyauta abu da mun baki so muna wannan baby show muna a buwari buhari area council su amma kuma har can kuje so duk irakansu guda uku nan muna yi don mutane suna nan suna koyuka su ma ya kamata suna share yaran su da nono da kyau so mun ba da wannan kuma muna bukata a ma'aikatan asibiti za mu zona da su mu gan mene na hanan suna taimako mata su taimake su yadda za su ya ba yaran nonon su mutanen asibiti ana kwa da su kuma mu je communities muna magana da su mata yadda su ma za su yi kokori su ba yaran su nuna yadda ya kamata Uwar gida Cinyere Ikwemi wata jami'a ce da ke kula da nau'ikan abincin yara a ma'aikatar lafiya da ke Abuja. Ta kuma bayyana cewa matsalar da ake samu ta shafi masu ilimi da kuma marasa ilimin boko. Yawanci mutane suna gan kamar kishin ruwa zai kashe musu dansa kuma ba haka ba. Misali an raba ruwan nono kashi goma, misalin kashi tara ruwa kawai sauran ainihin nono din ne zai bada kuzari da sauran sinadarin da yaro na bukata. Yawanci mutane ba su sani ba sai dai an yi musu bayani sosai sosai an shiga kayoyuka kuma ana bin kunnu bayan wannan sati za a dagata in an dagata kuma sai shekara mai zuwa zai su manta amma ana ta damun su ana ta yi musu magana akan rediyo akan tv a kayoyuka ko ina kama ana yin wa'azi ko a coci ko a masallaci haka yauwa zai su gamsu amma ba yi haka ba gaskiya muna nisa a da lokacin da muna yara muna jin cewa ciwon daji ciwon daji lokacin muna gan kaman tsofaffi ne suna jin ciwon daji amma yanzu duka gan jinjiri da yawa suna jin ciwon daji yanzu me yake sa ana ba su madaran gongoni akwai sinadarin da yana cikin ruwan nono na mama da ana kira immunoglobulin A babu shi a cikin gongoni madaran gongoni din babu shi sam sam ko a rayuwar yaro ka cuce shi kenan yaro din ba zai zama Buhari na gobe ba zai zama Bill Gates na gobe ba mataimakin babban daraktan kungiyar kula da lafiyar mata da ƙananan yara 'yan ƙasar shekaru biyar mai suna palladium dr dauda suleiman dauda ya ɗora alhakin matsalar da ake samu a fannin shayar da nonon uwa zalla kan gwamnatoci da basu damu da ware kasafin da ya dace a fannin shayarwa ba gwamnatoci gaskiya ba sa bada isasshen tanadi a cikin kasafin su da suke yi domin yin hakan za ka ga an ware kuɗin kanjamau an ware kuɗin malaria amma an ka duba wajen shayarwa sai ka cewa an ware ma bai da yawa daga da ita kanta majalisar injiniya ta yi ya nuna cewar gaskiya a duk duniya wannan matsalar tana nan ba a bata muhimmancin da ya kamata a bayar ba duk da cewar kudin da za a kashe din ba wani masu yawa bane diddigi ya nuna cewar idan gwamnatoci za su ware abin da duka duka bai fi dala biyar a shekara ba kaga dala ta tashi a nan dai duka duka ba zai kai naira dubu biyu ba to a shekara idan gwamnati za su ware dala biyar akan kowanne jariri da aka haifa wannan ya isa ya saka kashi hamsin cikin ɗari cikin jaririn duniya su sasance sun samu wannan tallafi har ila yau shirin ya kuma samu zantawa da wata uwa malama Maryam Abubakar wadda ta bayyana mana yadda take kallon share da nonon uwa zalla na watanni shida. Gaskiya aihuwa na na farko na so in fara yi to amma ni sai ina ga kaman abin da tausayi a ce yaro zai rayu ba ruwan sha duk da dai likitoci suna mana bayani cewa yaron nan ruwan da yake bukata kwai shi a jikin nono amma ni dai gaskiya ban yi ba sai ina tausayawa yaron sai ga ya za a iya rayu ba ruwa amma na ga wanda suka yi da yawa kuma na ga yaron. sun yi kyau zaka su ɗulɗul mm, mm, masha Allah gaskiya sauran yaran ban gwada ba amma shi na gwada akan shi kuma na ga in ka gan shi yaro in ya kai asibiti nono kaɗai yake shi amma masha Allah in ya hau sikil ina ga sai ta kusan tsinkewa kowa ya gani har ana cin kashi tallan madara ko pampas sai in yi dariya kawai amma kuma sauran ban musu ba amma daga wata uku sai hankali na bi kwanta ba sai ci gaba da bashi ruwan shi amma na yi na wata uku yara rana guda biyar ina ga yi. saboda daga baya na kara fahimtar abun yaro lalle baya buƙatar wannan ruwan ruwan da ke cikin nono ya wadatar da shi to koya aka yi gwamnatin najeriya ta yi sake shar da nonon uwa zalla bai samu karɓuwar da ta dace ba tambayar da muka yi wa daktar ramatu hassan kenan ƙwararriyar likita kuma tsohuwar babbar jami'a a ma'aikatar lafiya da ke birnin tarayyar abuja da farko sadda aka ɗauko uwa ta ba ɗa nono zalla tun farkon haihuwa har zuwa wata shidda ko ina an ɗauki wannan abun ana ta koya ma mata to a hankali a hankali shekaru na wucewa sai wasu abubuwa suka taso waɗanda kamar ake ganin suna da mahimmanci sai aka mai da hankali a kansu kamar irin su rigakafin ciwon inna bakon dauro to a hankali a hankali an raja a kan wannan sai aka ɗan rage magana magana shayar da ɗa to kuma gashi ita haihuwa wata abu ce wadda kullum ana yin ta yara ana musu aure wa'annan da suka taso sai suka samu ana batun rigakafi fiye da sauran abubuwa na lafiya to ina ganin wannan abu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa shayarwa da ake nufi a riƙa yi ya yi sanyi A ƙarshe mun kuma ji daga bakin Dr. Andrew Mbewe, shugaban sashen kula da harkan iyali na WHO wanda ke bayyana mana manyan ƙalubalen su. The standards basically include that mothers initiate breastfeeding within one hour of birth. Number two, that the infants should be exclusively breastfed for the first six months of life, and also that breastfeeding should continue up to two years. Ya ce tsarin Majalisar Ɗinkin Duniyan shine a shayar da yaro nonon uwa cikin awa na farko na haihuwansa. Abu na biyu kuma shine a shayar da shi nonon uwan na tsawon watanni shida bayan haihuwa sai kuma ci gaba da shayar da nonon uwan ya dore har tsawon shekara biyu wannan abu ya zama babban kalubale a duniya baki daya inda har yanzu wannan abu bai samu karbuwar da ake sa rai da shi ba duk da wannan harka ce da ke matukar bukatar wayar da kan al'umma sosai saboda matsaloli da ke da uh, alaka da al'adu illolin rashin bin waɗannan tsari na majalisar ɗinkin duniya shine ci gaba da asarar rayukan yaran The implication that these standards are not followed, the children may not survive. To madalla lafiya da ya jari ce wanda in ba a kula da ita ba yana shafar ci gaban kowace ƙasa. A nan zan dakata cikin shirin na wannan lokaci sai kuma nan gaba idan Allah ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ni Umaima Sani Abdulmomin da na shirya kuma na gabatar daga nan sashen Hausa Radio France International nake cewa Allah ya ƙara mana lafiya.